وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باي هكا ينوا السلام عليكم ورحمه الله barkan من سادوا saduwa a wannan yammaci na lahadi wanda ya dace da shida kenan ko shida ga watan zulhijja watan sha biyu a wannan shekara ta dubu da hudu da ashirin da biyar bayan hijira wanda kuma shine yammaci na sha shida ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da biyar miladiyya don ci gaba da karatun littafin mai albarka umdatul ahkam wannan kuma shine darasi na 37 haka ne ko muna cikin ba kitabul hajji yau zamu tashi babu talbiya الحديث الهادي عشر بعد المئتين وتحديثي نتريد شابي حديث نتريد شابي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قال وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل an karɓo wani hadisi daga abdullahi dan umar allah shi kare a gare shi yace anna talbiyata rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam talbiyar da aka ji manzon Allah na yi idan ya je aikin haji ko umara ita ce labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak wannan haka aka ji manzon Allah yana yi a matsayin talbiya an fahimta ku sawa'un a cikin aikin haji ko a cikin umara ya yace wa kana Abdullahi ibn umar yazidu fiha wanda ya ruwaito hadisin daga Abdullahi dan umar kenan yace amma Abdullahi dan umar yakan kara waɗansu kalmomi akan waɗancan sai yace labbaika labbaika wa sa'adaik wal khairu bi yadaik war raghba'u ilayka wal amal wato Abdullahi dan umar yakan kara waɗannan kalmomin wato akan abinda manzo sallallahu alaihi wa sallama ke faɗa kuma sahabbai ba su masa inkari ba ko manzo Allah ya ji shi bai masa inkari ba tunda ba masa inkari ba shi ma ya zama lafazi da talbiya kenan an fahimta ko to me lafazin labbaika ke nufi lafazin labbaika abin da yake nufi amsawa an gane ko labbaika asalinsa masdari ne amma ya zo akan siga ta musanna la yuqsadu bihi tasniya wa innama yuqsadu bihi mujarradu takrar maimaituwar abu lokacin da kace labbaika kana nufin ijabatan da ijaba ansawa bayan ansawa an fahimta ko wato kana tabbatar ma ubangiji cewa ka amsa kiran da yayi maka shailar da annabi ibrahim ya yayi lokacin da Allah ya umarce shi cewa wa azzin fil nas bil hajji ya tuka rijalan wa ala يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم to ka ansa wannan kira labbaika Allahumma labbaik amsawa ba iyaka ya ubangiji na ansa maka ansawa ba iyaka ansawa bayan ansawa ina tabbatar da cancantar ka na abauta ta maka kai kadai labbaika na ansa maka la sharika laka ba abokin a tattare da kai ba abokin tattare da kai labbaika sannan kuma dai na sake ansa maka innal hamda wan ni'mata laka wal mulk wato da godiya da kuma dangin ni'ima laka duk mallakar ka ne wato kai ne ka cancanci a gode maka sannan kuma dukkan wata ni'ima da ta zo wa bayi daga gare ka take mulkin ka ce wal mulka haka kuma dukkan mulki ma naka la sharika laka kaga kalmomi ne da suka shafi yabo ga ubangiji da kirari a gare shi da tabbatar masa da cewa shi kaɗai cancanta abota da masa mutum zai ta maimaita su idan kuma mutum ya ɗauki wancan ka wa sa'adaik wato sai zanto labbaik kamar dai na farko ɗin ke wato ansawa bayan ansawa wa sa'adaika ai musa'adatan ba'da musa'ada ina neman taimakonka ina neman taimakonka na ansa maka zan zo in yi aikin haji ko umara ina neman taimako da agajinka don sai ka taimake ni ne zan iya yi yadda kace shine wata adai kaɗin musa'ada da musa'ada wato taimako bayan taimako agaji bayan agaji kana neman ubangiji ya taimake ka don ka sauke wannan nauyi kenan wal khairu bi yadayk dukkan alkhairi a hannunka yake war ragba'u ilayka wal amal ar ragba'u ilayka kwadayi da bayi suke da shi na rahama da jin kai gaba ɗaya ilaika zuwa gare ka ne kai kadai ba wanda ake kwadaituwa zuwa ga rahamarsa ko zuwa ga jin kansa ko zuwa ga abin da yake hannun shi sai kai kadai shine war ragba'u ilaika wal amalu dukkan aikin bayi kuma gare ka yake zuwa kai zaka yi sakamako akai waɗanda a takaice su ne ma'anoni na waɗannan kalmomi da ko shakka babu sun kunshi tauhidi sosai da sosai sun ƙunshi tauhidi to wannan kalmomin talbiya nan mafarar talbiya ban faɗa a jiya mutum zai fara talbiya daga yana? daga mikati daga lokacin da ya sanya tufafinsa ya kulla niyya ya ce labbai Allahumma umratan to kuma sai ya ci gaba da mai talbiya to ina ne kuma makarar talbiya makarar talbiya a umara daban makarar talbiya a aikin haji daban idan a umara ne mutum ya ɗauko wato talbiya tun daga miƙati inda za ta kare shi ne daga lokacin da ya zo ɗakin ka'aba da ya shigo masallaci mai alfarma sun yi ido hudu ɗakin Allah shi kenan talbiya ta kare ina fata an fahimta to a lokacin nan me ya kamata ya fara yi a masallaci me ya kamata ya fara yi addu'ar shiga masallaci tukun addu'ar shiga masallaci zai shiga da kafar dama yayi bismillah bismillah ko allahumma salli ala muhammadin wa sallim allahumma iftah abwaab rahmatik wannan ita ce addu'ar shiga masallaci bismillah allahumma salli ala muhammadin wa sallim allahumma iftah allahumma iftah abwaab rahmatik wannan kowane masallaci zaka shiga na Ka'aba ne na Madina ne masallacin Dambuwa Road ne na masallacin Kofar Shehu ne abin da zaka faɗa kenan to ko kai wannan ko kuma wata daban an gane ko wata daban kamar me bismillahil azim أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله العظيم كاجا العظيم وبوجهه الكريم الكريم أكد شكرا وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ko mutum ya wucin ko mutum ya wannan duk da su ake shiga masallaci to idan ka shiga masallacin ɗakin Ka'aba kana shiga ga ɗakin Ka'aba talbiya ta kare sai ka yi tahiyatul masjid a biyu gaisuwar masallaci kana gama shi kenan sai ka tashi sai dawafi an fahimta ko idan mun zo wurin da dawafi yake zamu yi bayanin kuma yadda zaka yi shi to amma dai mu dauka cewa daga lokacin da ka faro talbiya daga mikati idan umara ce zaka yi da ka zo dakin ka ba talbiya ta yi me ka kare ba kai ba kuma talbiya har ka kare umarka idan aikin haji ne ka dauka daga lokacin da ka dauki niyyar aikin haji daga masaukinka a makka aka je aka kwana amina dukkan ta talbiya Wace gari tara ga wata aka tafi arfa duk kana talbiya a arfa bayan talbiya ka hada da do'i ka hada da istighfari ka hada da duk abin da ya kamata a ce kayi amma dai kuma kana yin talbiya aka taho aka kwana a muzdalifa duk kana talbiya aka waye gari da safe goma ga wata ka tashi daga mustalifa zuwa mina dan ka zo ka yi jifa duk kana talbiya kana zuwa wajen jifa na jaratul aqaba to daga lokacin talbiya ta kare sai wani aikin hajji kuma in ka sake koma sai dai kuma zikiri sai addu'o'i sai istighfari sai salatin annabi sai sauran ababai amma talbiya daga lokacin da ka zo jifa na jamratul akaba a ranar sallah lokacin talbiya ya kare ina fata mun yanda yanzu mun ji mu fara talbiya mun ji kuma makarar take bayan ya yi eh zai yi a ita kadai ake waccan daban wannan daban kowanne nau'i ne mai zaman kansa waccan ta mai Allah mafita liya babu rahmatika nau'i ne mai zaman kansa wannan a'udhu billahi al-azim wa bi wajhil karim sultan al-qadim min da rajim nau'i ne shi kuma mai zaman kansa ko wancan ko wancan an fahimci wannan ko a gaba sai ce babu safaril mar'ati biduni mahram babin da yake magana dangane da balaguran mace ba tare da muharrami ba alhadisu thani ashara ba'd al hadisi na 112 na 212 an abi hurairah radhiyallahu an qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم وفي لفظ للبخاري لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم an karbo hadisi daga abu huraira Allah shi kare ta a gare shi yace manzo Allah sai da mutum tabbata gare shi yace la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir bai halatta ba ga mace wadda ta yi imani da Allah ta yi imani da ranar tashin kiyama an tusafira ta ce za ta yi tafiya bulaguro masirata yawmin wa Laila tafiyar da ta kai yini da dare illa wa ma'aha zu mahram face tare da ita akwai muharraminta muharraminta kuma shine wanda duk a shari'a ta haramta masa ya aure ta ta yadda har abada ba aure tsakanin su da ita to kuma kaga wannan dangantaka ce ko ta sama ko ta kasa ko kuma wadda take daidai da ita idan an ce ta samanta ta mahaifinta ke da kakanta da baban kakanta da kakansa da kakan kakan zuwa har ba iya bai halatta da ya aure ta an fahimta ko idan kuma an ce dangantaka ta kasa da ita ba ɗanta ba kenan ɗanta ko ɗan ɗanta ko ɗan ɗan ɗan ɗanta zika kenan ai ta yin kasa inda ta yi zamani da su ko kowanne daga cikin muharramin ta to daga nan sai wanda yake daidai da ita kamar wanta ko kaninta sawa'un um, wa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko kuma uwa ɗaya kade uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya wajen suna cikin wa muharramanta ai ban kare ba rashin hakuri ke kawo mai wancan ta haifa da an yi hakuri zai yawo da kafa sace me sunan kai ce wani <laughs> rika hakuri za mu je kai amma muna son mu ba abin yadda mutum zai fahimta fillah to daga nan gurin akwai muharrami ta fuskar sarakuntaka an fahimta ko baban mijinta ai muharrami ta ne tunda ba shi halatta ya aure ta har abada ina fata mu fahimta mijin yarta <laughs> shi ba ba sarki ta bane ba ba shi halatta shi aure ta har abada yayi da haka shi ma wannan muharramin ta ne mace za ta iya yin tafiya da mijin yarta ko baban mijinta dan dukkan waɗannan muharraman ta ne yadda mahaifinta yadda ɗanta yake muharramin ta ina fata mu fahimta ko kuma wanda yake dangantaka ce ta fuskar shayarwa tunda maza Allah ce ya harumu min zabai ma ya harumu min nasabi dukkan dangantaka duk abin da ya haramta saboda dangantaka to zai iya haramta saboda shayarwa ma'ana idan uwa ta zanto wato idan uh, ɗanta muharraminta ne to ha kuma idan da a ce ba ita ce ta haife shi ba shayar da shi ta yi shi ma ya zama mai muharraminta ko da ba dan dai ta gidan marayu ta je ta dauko yaro ta shayar da shi shikenan ya zama ɗanta ina fata ta fahimta to saboda haka ƴaƴanta wannan dan sun zama mai yayi ko kanne gare shi da haka kuma sun zama mai muharraman su kenan ina fatan dai mun fahimta amma magana ka cewa wai mace yar uwarta ai ba a muharrami mace mace tana auren mace ne to saboda haka dai a nan gurin ba shi halatta mace ta yi tafiya dole sai da muharrami tare da ita wa fi lafzin lil bukhari a wani lafazi na Imam al-Bukhari la tusafiru masirata yaumi wato a madadin a ce yini da kwana kaga 24 hours kenan yanzu ya ce tafiyar yini daya ma ba za ta yi ba illa ma'azi maharam sai tare da muharrami tattare da ita to me hikimar malam ya kawo wannan hadisin a babin haji wato yana so ya ce mana wato mace ba za ta yi tafiya ba ko da ta aikin haji ce sai da muharrami tattare da ita dan shine hikimar ya kawo hadisin a babin haji tunda ana maganan tafiya tafiya kuma kowace irin tafiya ce shin za ta tafi ne daga nan zuwa Damaturu daga nan zuwa Kano daga nan zuwa Sokoto daga nan zuwa Kaduna daga Kaduna zuwa Kano daga Kano zuwa Kaduna a'a daga nan zuwa Hong Kong daga nan zuwa Saudiya daga nan zuwa Madina kowace irin tafiya da mace za ta yi dole sai da muharrami tare da ita tunda manzo Allah bai bambance tafiya ta aikin haji da wadda ba ta aikin haji ba to da haka anan gurin sai malamai suka samu sabani shi dai wannan gashi hadisi zahirul dalala zahiri yake cewa mace ba za ta yi tafiya ba dole sai da muharrami to amma su malamai fuka hawo sun yi sabani kan cewa shin idan mace ta rasa muharrami ya za ta yi gashi tana da kujerar aikin haji ga guzuri ga komai amma ba muharramin da zai raka ta ba kuma miji da za su tafi tare kila ko ba ta da mijin ko akwai mijin amma kuma shi baya da halin tafiya ko ya nemi izini a wajen aiki ba ba shi izini ba ko wani abu makamancin haka wani larura to ya za ta yi shi waɗansu malamai suka ce babu laifi ta iya tafiya cikin guruf taro na mata amintattu ga wance ga wance ga wance ga wance mata ne da aka san su masu mutunci amintattu to idan mace bata samu muharrami ba sai ta shiga cikin su su tafi tare su dawo tare da sharadin tare za su tafi tare za su dawo kuma ya zanto cewa gurbin din tafiya su daya mata amintattu ba wai kawai mata gama gari ba amintattu waɗanda suke da tarihi mai kyau da kame kai da mutunci haka waɗansu malamai suka ce ina fata mun fahimta waɗansu malamai suka ce a manzan Allah ce dole sai da muharrami bai kawo wata amintacciyar mace ba ko mun amincinta ai ita ma ina muharraminta <laughs> saboda idan aka samu gurbin na mata su biyar <laughs> za su tafi aikin gaji ko za su tafi wani wuri a ce musu amintattu ma'ana yanzu an saba manzo Allah so biyar a madadin ɗayar ta tafi ita kadai ba kowa da aka ce a karewa to kowace kuma an ce sai da muharrami ga wannan magana tana da karfi sosai a hakikanin gaskiya na fi gamsuwa da dalilin malamai da suka ce mace ba za ta je ba sai da muharrami suka ce komin kudin ta komin wadata ta in ba muharrami aikin hajjin ya faɗi a kanta har sai ranar da aka samu muharrami to shi kenan ga muharrami amma ba ya da kuɗi wa zai biya masa da yawa daga cikin malamai suka ce ita za ta biya mishi in tana da wadatar da za ta biya wa kanta ta biya ma su tafi tare ya zama wajibi ta haka in kanta kawai za ta iya yawa ba za ta iya wa maharami shi kuma baya da shi to aikin hajjin ita ya faɗi a kanta har sai ranar da ta sami yadda za ta biya wa muharramin ko shi in ya samu zai biya su tafi ina fata mu fahimta to wannan ko tafiyar aikin hajji kenan to kaga amma yanzu da dama muna da sakaci sosai da sosai wajen kula da iyalin mu za a ga mutum daga nan matarsa za ta tafi wani gari ganin gida kawai sai kai ta tasha ya sa ta a mota ta tafi ta shi zaki dawo sai bayan sati ɗaya ko sai bayan kaza wani ma ai baya kai ta ita kawai za ta fita da kanta ta hau dan acaba ne ta shiga tagzi ne ita dai ta ga dama sai kin dawo ko. yaro wanda bai balaga ba ba maharami bane ba sai mai wayo sosai amma yaro karami ai ba zai wadatar ba an gane ko yaro karami ba zai wadatar ba to kaga anan wannan sakaci ne kenan muke a yanzu kenan duk wanda matarsa daga nan cikin Maiduguri za su tafi ganin gida ko biyu ko eh, damatar daga nan ko fatiskum ko ma ina za ta je lalle ne tare da muharrami ko shi ya raka ta idan an je ya dawo a ranar ka kai ta gida idan an gaisa a rannan kai kwana ka dawo ko kuma idan akwai kaninta da za ka hada su ka kaninta muharraminta ne ba kai kaninka ba dan kaninka kai ba muharraminta ba ne in ka hana ta in ka hada ta da kananta an saba Allah su biyu kenan ita dai yanzu ba muharrami kuma sannan ka sa ta keɓanta da wanda ba muharrami ba kuma <laughs> to kuma sai waɗanda suke suna da wadata sai mutum ya haɗa direba shi kuma da matarsa direba shi kaɗai daga shi sai matarka daga nan zai tuka ta ko ya kai ta Kano ko ya kai ta Damaturu ko Fataskum ko ina ne ya kai ta shi ma ta saba Allah gurgudan distance din da aka ci wajen tafiya din da tsawon awannin da aka kashe gurgudan yadda aka saba manzon Allah ko ka ce dar yarka zai je ɗauko yarka a makaranta a wani gari ita kadai shi kuma direban shi kadai ko su biyu direban shi kadai waɗannan da ababe ne wanda sun saba wannan hadisi saboda kaga akwai bukatan gyare-gyare sosai a cikin tarbiyyar mu ta addini waɗansu ababen mutane sukan yi bisa ga rashin sani waɗansu kuma akwai sani amma sakaci ne kawai wato sakaci da kuma ɗaukan abin ba a bashi muhimmanci sosai da sosai ba saboda haka ya kamata a kiyaye lafazin safar ya shafi tafiya kowace irin tafiya shi yasa shekul islam ibn jami'a ke cewa lafazin kalmar safar laysa lahu haddun la fi lugha wa la fi shar'i al mabni fihi ala al urf wato baya da iyaka ba wani adadi na kilometers da zaka ce sai in sun kai za a ce sunan tafiyar tafiya ko a shari'a ko a harshe kawai abin da ake ɗauka da shi menene abin da ya gudana a al'adar garinku wanda ratan tafiya ce al'adar garinku idan mutum ya tafiya za a ce ya yi tafiya yadda za a bambance ta da zuwa unguwa mazaunin maiduguri idan ya tashi ya tafi bama za a ce ya yi tafiya ko za a ce ya je unguwa ya yi tafiya balaguro ne kenan to daga nan zuwa babu dole mace sai da muharrami kenan mazaunin maiduguri zai je dambuwa ya yi tafiya kenan ko ya je unguwa kaga tafiya ce saboda haka dole sai da muharrami kenan matar za ta je can gurin sannan kuma a irin wannan tafiyar za ka yi kasar sannan in ka ga dama kuma da azumi ka iya ajiye azumi tantance wannan na sa hukunce hukunce da dama su zo su to amma kana zaune a maiduguri a dambuwa road matar ka za ta je unguwa bama road ka ganin gurin ai cikin gari ne unguwa ce ba tafiya ba za ta tafi wurin eh, bolori duk cikin gari ne unguwa za ta je kenan za ta tafi bulunkutu duk cikin gari ne unguwa za ta je kenan duk daga gari cikin gari guda da sunan shi zuwa unguwa bai zama tafiya ba ballantana a ce ai kasuru ko a ajiye azumi ko a ce dole sai da muharram wannan ko ita kadai za ta tafi amma gari zuwa gari abinda zai ansa sunan tafiya ko balaguro to shi da dole sai da muharrami ina fata mun fahimci wannan babul fidya babin da yake magana akan fidya alhadisu salisa ashara ba'da albi'atai hadisi na 213 an abdullah ibn ma'qil قال جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهي لكم عامة an karɓo hadisi daga abdullahi bin ma'aqil yace na zauna wurin ka'ab ibn ujra shi ka'ab ibn ujra yana cikin sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam fa sa'altuhu an al sai na tambaye shi dangane da fidiya wato dabba da mutum zai yanka dan fansa yayin da ya aikata wani abin da aka ce karkai a aikin haji da jiya ban faɗi dangin wasu daga cikin ababen da aka ce karkai kamar karka yi farauta a karka aske kanka karka yanke almakashinka karka sanya turare karka sanya dinkakin tufafi karka rufe kanka da hula ko rawani ko menene duk waɗannan karka yi ne to yayin da mutum ya aikata su zai yi fidiya to sai na tambaye shi dangane da fidiya yaya ake yin fidiya faqala sai ka'ab ibn ujra ce nazal fi khassa ita ayat da take magana akan fidiya ta ta sauka ne akai na ni a keɓance wa hiya lakum amma amma hukuncin ta ya shafi ku duka al'ummar musulmi ga labarin yadda ke humiltu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wal qamlu yatanasaru ala wajhi fa qala ma kuntu ara al waj'a balagha bika ma ara aw ma kun aw aw ma kuntu ura al jahda balagha minka ma ara an gane ku a tajidu shatan qultu la qala fasum ayyam aw at'im sittata masakin likulli miskinin nisfu sa' وفي رواية أمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يطعم فرقا بين ستة مساكين أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام. ku. yace ga abin da ya faru humiltu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an dauke ni an kai ni wajen manzon Allah tsira da mun tabbata gare shi inji Ka'ab ibn Ujra wal qamlu yatanafaru ala wajhi kwarkwata saboda yadda ta yi yawa a kaina su mata da datti ya shiga cikin kwarkwata ta fada har ma kwarkwatan fadowa take akan fuskata ta dame ni kai kai ya dame ni a kaina fakala sai manzo Allah ya ce ma kuntu ura alwada'a balagha bika ma ara ban taba tsammanin cutar ta kai maka irin abin da nake gani ba yanzu na dauka ko kila kwarkwata da yace ko bi kawai amma kwarkwata har tana faduwa kan fuskar mutum tana da yawa kenan au ko ko ma kuntu ara ura aljahada balagha minka ma ara ban taba tsammanin aljahad aljahad wato da yawa jimin fataha shine almashakka wahala amma idan an ce aljuhud to shine alwus'u wa taqa ikon zartar da abu ban taba zamanin wahalar ta kai maka yadda nake gani ba yanzu alwaja radadi ko cuta amma aljahad wato wahala a tajidu shatan shin kana da akuya da zaka iya yankawa fa qultu la sai na ce da shi babu qala sai manzo Allah ce fa sum thalathata iya to shikenan suka yi azumin kwana uku aw atiyam sittata masakin ko kuma ka ciyar da miskini shida li kulli miskinin nisfu sa'a kowane miskini ka ba shi rabin sa'i a san sa'i tunda mudannabi nawa yake yin sa'i mudannabi hudu yake yin sa'i kaga kowane miskini sai a ba shi mai mudannabi biyu kenan wa fi riwayatin a wata riwaya amarahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi ya umarci Ka'ab ibnu Uzra an yut'ima faraqan baina sittati masakin ya ciyar da farak daya a tsakankanin miskinai shida to shi farak wani ma'auni ne wanda yake cin sa'i uku kaga dai har yanzu mun koma kan tunda sa'i uku za a raba shi ga miskinai shida kaga kowanne mai zai samu rabin sa'i din da yake nan kamar wancan ruwaya al farak wato shine salasatu asu sa'i daidai guda uku shine alfarak aw ya hadi shat aw yuhdi shatan ko aw yuhdi shatan ko kuma ya hada ta hanyar yanka akuya aw ya suma salasa ayyam ko kuma ya azumin kwana uku wato dai abin nufi a nan gurin tunda an haramta wa mutum yin aski lokacin da yake cikin obara ko aikin haji har sai in ya kammala sannan ya yi aski ko sai saye to idan wani dalili yasa ka aske gashin kanka to dole sai ka yi fidiya fidiyan nan an baka zaɓi wato ko dai ka yanka dabba ko ka yi azumin kwana uku ko ka ce da miskinai shida an gane ku shine Allah ce fa man kana minkum maridan aw bihi alam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk dukkan wanda ya kasance baya da lafiya rashin lafiya ta sassa ya aske gashin kansa aw bihi azamin rabsihi ko akwai wani abu mai cutarwa a kansa kamar a ce amosa ne ya damu mutum kaga dole sai ya aske kanshi dan iska ya ratsa gashi kuma ya dauki aikin haji in yace sai na tsaya na sauke zai sha wahala to anan kaga zai aske kenan to fa fidatu min siyamin zai fidiya ta hanyar azumi guda uku aw sadaqatin ko ya sadaka ga miskinai guda shida aw nusuk ko kuma yanka dabba kaga waccan ayar wannan hadisin fassara ta ne tunda a ce sai ya min azumi bai faɗi ko kwana nawa ba wasu sadakatin ko ya da sadaka bai faɗi sadaka ga mutum nawa ba amma a nan sai hadisi ya tantance azumin ana nufin na kwana uku sadakar ana nufin ciyar da miskini guda shida kowane ɗaya ka bashi rabin sa'i wato kaga kenan ayoyin alkur'ani suna tafiya tare da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen yin bayanin shari'a Hmm. aikin hmm. gashin kai kuma ba sai gashin kai ba nassi dai ya nuna gashin kai bitansis kenan amma kuma malamai sun yi ilhakin dukkan wani gashi a jikin dan adam ko ba sai ta hanyar askewa ba ko askewa ko yankewa da almakashi ko fincikewa da hannu da gashin ka da gashin hamata da gashin gaba duk wanda mutum ya aske shi ko ya yanke shi ko ya fincike har ya fita to lallai fidiya ta kama shi kenan zai tsaye daga cikin waɗannan ababen guda uku fa fidatu min siyamin aw sadaqatin aw nusuk a'a wajen tajewa lokacin da kake taje gashin kanka sai gashi yake wannan ba da niyya bane ba baya dauka ma'anan aski baya dauka ma'anan yankewa baya dauka ma'anan fincikewa ko wajen wanka ko wajen susa kai kai ya dame ka ka susa wajen susa sai gashin kai ya fita ɗaya biyu ko uku ba wata fidiya a kanka tunda maza Allah yana yin wanka kuma yana cuɗa kansa sallallahu alaihi wasallam to kaga dan na yi wanka kenan gashin kai na ya zuba wannan ba wata fidiya a kai amma in aske da niyya in aske ko sai tsayewa ko yankewa to shi ake magana a kai ba dai aske a kai ba <laughs> ma yu'khadhu min al-hadith abinda za a koya cikin wannan hadisi na farko jawazu halqi sha'ri lil muhrimi ma'a tadarruri bi baqa'ihi wa yubdi wato halaccin mutum ya aske gashi a jikinsa matukar in ya bar shi zai cutu amma kuma zai fidiya na biyu tahrimu akhdhi sha'ri lil muhrimi bila darar ashe aramun ne mutum ya ce zai aske wani gashi a jikinsa yayin da yake cikin ihrami ba tare da wata cuta ba haka kadai walau fada ko da ya ce bari in aske na ya fidiya din ne ya haka sai in larura ta kama sannan ya aske na uku annal afdal fil fidya zabu shatin mafifici ta fuskar fidiya shine mutum zai yanka akuya wa taqsimuha al fuqara ya raba naman ga fakirai fa in lam yajid in bai samu damar yanka akuya ba ba su ya musu lasu ayyam to shine sai ya yi azumin kwana uku aw it'amu tafi masakin ko kuma ya ce da miskinai guda shida li kulli miskinin nisfu sa'a kowane miskini daya ya bashi rabin sa'i an gane ku ta الرواية a wata riwayar. at-takhiru bayna salasa an ba mutum zaɓe ne ba tare da fifita cewa wai akwai ta fi ba wa yati tahqiquhu qariban insha Allah yace zai zai tsaye magana kai nan gaba na hudu kaunus sunnati mufassiratan wa mubayyinatan lil qur'an kasancewar sunnar annabi fassara alqur'ani take da kuma bayyana shi don ayan nan cikin suratul baqara wannan hadisin yayi bayani take nan fa inna sadaqata al-mazkurata fil aya mujmala an ambaci sadaka a cikin ayar da muka karanto a jimlace bayyana alhadis sai hadisi ya bayyana ta na biyar zahirul hadis anna nisfa sa'i yukhraju sawawan kana min burrin am ghairi wato wannan nisbin sa'i rabin sa'i shine za a bayar tawa'un alkama ce ko kuma wani abincin ne daban ba alkama ba wa huwa mazhabu malik haka mazhabin imam malik yake wa shafi'i da imam shafi'i wa riwayatan an ahmad da riwaya daga imam ahmad wa huwa sahih wannan ko shine zance sahihi da zahirin hadisi saboda ya dace da zahirin hadisi amma al-mashhur min mazhabi ahmad amma abin da ya fi shahara a mazhabin imam ahmad bin hambal fa yujzi'u min bur wato idan mutum ya bada mudu guda ɗaya daga alkama ya wadatar ba sai ya kai mudu biyu ba aw nisfu sa'in min ghairihi ko kuma mudu biyu in wani dangin kayan abincin ne ga ba su da wata hujja wannan rarrabe cewa in alkama ce mudu daya in wani dangin abinci ne sai kawo mudu biyu a nasta hadisi bai ce haka ba na shida zahirin nusus nuzul al-ayati ba'da fatwa an-nabi sallallahu alaihi wa sallam a zahiri ayat ta sauka ne bayan annabi ya riga ya bada fatawa fatakunul ayatu mu'ayyidatan lil wahyi alladhi la yutla wato sai ayar ta zanto tana karfafa wahayin da ba a tilawarsa wahayin da ba a tilawarsa shine hadisi wato ka bin ujra ya zata da manzo Allah me za a yi sai manzo Allah ce je kai kaza bayan ya gama wannan kuma sai aya ta sauka fa fidatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk dan ta karfafi fitawar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na bakwai fihi ra'afatun nabi sallallahu alaihi wasallam yadda annabi ke da tausayi bai ce ba ai ba hali kai aski dole sai ka kai sai ka kammala aikin hajjin ka ai da ya wahala da yawa na takwas wa fihi tafaqqudul amiri wal qa'id ahwal ra'iyyati ana bukatar sarki ko kwamandan yaki ko shugaban yan sanda ko shugaban dukkan wani ma'aikata ya rinka bibitan na kasa wani hali suke ci dan gashi manzon Allah ya ce zuwa aka aka washi labari ka abin ujra ba da lafiya me yasa bai shi aka ce ai yana ta susa kansa kamar akwai wani abu sai ce aje a kawo shi sai aka je aka kawo shi ana kawo shi manzo Allah ce ban yi tsammanin abin ya kai da rajani din nan ba kaga ita kanta wannan kalmar sai ka ji da dan sauki jikin kai idan an faɗa ma ita a ce wani kurtu ya sha wahala ko an yi masa rauni ko abin nan a ce kuma shi na akwai da a kawo shi a kawo shi ce Allah sarki haka abin ya kai ban yi tsammanin abin ya kai haka ba dan Allah ya zai ji ai ba wai kuma suna amfani da ko DPO ya fada a ƙasa da shi haka zai ji dadi to yadda shugabancin annabi yake kenan bibitar na ƙasa ya suke ciki صلى الله عليه na tara alhaqal ulama'u bi الرأس ra'si taqlim ما لم malamai suka ce yadda nasi ya tabbata akan yanke gashi to haka inda mutum zai yanke farce shi ma hukuncin sa kenan wa haka turare Wa lubsi haka tufafi in mutum zai sanya tufafi dinkakke بجامع الترفه في كل منها وتسمى فدية الأذى wato abin da ya sa suka ce da yanke farce da sanya turare da sanya tufafi duk hukuncinsu ɗaya da aske gashin kai yadda in ka aske gashin ka za a ce za ka yi fidiya haka in ka sanya turare ko ka yanke farce ko ka sanya dinkaki tufafi suka ce abin da ya sa kowanne ana yin shi ne don a ji daɗi ina bi jami'i tarafuhi fi kulli minha kowanne akwai dan rafahiyya akwai dan jin daɗi a ciki dai idan aka aske kan sai ka ji wasai haka in ka sa turare sai ka ji wani farin ciki to yadda a can da ka aske kai ka ji daɗi aka ce kai fidiya to haka idan ka sanya turare ma haka haka idan ka yanke farcen hannun ka sai ka ji daɗi baka jin kunyar gaisa da mutane idan baka da zako da kwamfarsi akwai a taraffu wato hakikanin gaskiya yadda lamarin yake ko shakka babu wanda yake cikin ihrami ba zai sanya turare ba ba zai sanya dinkakken tufafi ba ba zai kuma yanke farce ba amma idan mutum ya yi su a ce sai ya yi fidiya to nasti bai zo a kansu ba kawai an haɗa su ne da aski aski ne kaɗai nasti ya zo a kansu ina fata an fahimta to shi yasa waɗansu fuka hawan suna ganin idan kai wancan bai kayan sabo amma ba za a ce sai kayan yanka ba ce nasti yana magana akan aski kuma manzo Allah baya mun ba zai manta da wani abu na shari'a ba sai Allah ya sanatar da shi Allah ko baya mantuwa wa ma kana rabbuka nasiya in har akwai bukatar a ce in na yanke farce sai na yi diya to ya kamata nasi ya zo irin yadda ya zo akan aski saboda ka ga kenan cewa idan ka sanya turare idan ka aske idan ka yanke farce sai ka yi fidiya nasi ne ko kiyasi kiyasi ba nasi ba kenan ورد في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بكعب وبعضها انه حمل اليه ya zo a wani sashi na ruwayoyin wannan hadisi manzon Allah ya wuce ya samu ka'ab cikin wannan hali a wani sashi na ruwaya kuma an ce a'a manzon Allah na inda yake aka ɗauko ka'ab din aka kawo shi to me wannan ke nuna wa wa jumi'a jama'a bainahum ulama malamai suka haɗa waɗannan hadisai bi annahu marra bihi awwalan thumma talabahu fa umila ilayhi ya zo ya ganshi din amma bai tsaya ya kare masa kallo bayan ya je inda zauna sai ce a kawo min shi in ganshi suka ce duka guda bin ya faru kenan na sha ya juzul wa idan wata uzuri ya kama na lalle na san zan yi aski to ya halatta in yi kafara tun ma kafin in yi aski in yi fidya din tun kafin in in yi aski ko kuma in bari sai na gama sai na yi askin sannan in yi fidiya din duk ɗaya ne ka kafara filimini kamar kafara ta rantsuwa kai ne ka rantsi cewa ba za ka je wuri kaza ba daga baya sai ka ga akwai maslaha wajen zuwa sai kai da tokan yanzu zan tafi to sai ka iya yin kafara rantsuwan tun ma kafin ka je wurin ba wai sai in ka je din ba eh tajuzu qabla al-hinsi wa ba'dahu wato ya halatta mutum ya yi kafara kafin warware rantsuwa ko kuma bayan ya warware na sha biyu sababu nuzulil aya fa man kana minkum maridan ila qadiyatu ka'ab bin ujra mun fahimci cewa ashe sababin sa ko wannan aya abin da ya shafi ka'ab bin ujra ne walakinnaha amma sai dai kuma hukuncin ta ya zama ga kowa ga kowa cikin musulmai li'anna al'ibrata bi umumil lafzi la bi khususis sabab wannan tahqiqu takhayyur bil kafara bai shafe mu sosai ba mu dai mun gamsu akan cewa aya ta ce fa fidatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk babu hurmati makka babin da yake magana akan alfarman makka الحديث الرابع عشرة بعد المئتين hadisi na بيرسه an أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة an karɓo hadisi daga abu surai waya abu surai shine khuwailid ibn amr al-khuzai wato khuwailid ibn amr wanda ke dan العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمر بن سعيد بن العاص لعمر بن سعيد بن العاص يا فتى عمر بن سعيد بن العاص وهو يبعث البؤوس إلى مكة يا عندك تولى وكيلي زوى مكة يتدسي إذا لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الغد من يوم الفتح فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به wato shi ya ga Amr bin Sa'id ibn al zai tura mutane zuwa Makka za su je wani aiki ko kuma wani abin da ya tura su su yi sai ce izalli ayyuhal amir ranka ya dade kamar izini mana an uhaddisaka qawlan in faɗa maka wata magana wani zance kama bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah ya tsaya ya faɗa wa mutane shi alghada min yawmil fatih ranar da aka bude maka da safe fa sami'atu udunaya kunnuwa na biyu sun ji wannan magana ta manzon Allah wa wa'ahu qalbi zuciyata ta haddace shi wa absaratu aynaya hina takallama bihi kuma idanuna suna kallon annabi lokacin da ya faɗi wato ya yi amfani da dukkan kafofi na ɗaukan labari ido yana ɗaukan hoto ko sauti kunne yana ɗaukan mai yana ɗaukan sauti sannan kuma zuciya tana kokarin kiyaye dama ai waɗannan da su ake amfani wajen ilimi Allah ce wallahu akhrajakum min budun ummahatikum la ta'lamuna shay'a ai haka kowa cikin ku bai san komai ba to sai aka yaya وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون da Allah ya ba ku ji ya ba ku gani ya sa muku zuciya don zanto taska ta ajiye ilimi su to din taskance ma'alumat dukkan wani information a zuciya ake ajiye shi to kaga ya amfani dukkan wannan ya zira manzan Allah ido sannan kuma ya bude kunnansa sannan kuma zuciyarsa na kokarin haddace mai manzan Allah ya faɗa kaga an tabbas zake bai wa shugaba cewa abin da zan faɗa ma ba san zuciya ta bane ba zan isar ma abin da na jine ne na gani daga bakin manzon Allah kaga kuma a nan gurin ladabi tsakanin shugaba da ake shugabanta ba haka kawai yazo yayi masa magana ba sai ce izan li ayyuhal amir ba ni izini in faɗa maka in kai izini in faɗa in baka yi izini ba in yi shiru kaga shugabanci kenan a tsari na musulunci annahu hamidallahu wa asna alai lalle manzon Allah ya gode ma Allah ya yabe shi ثم قال صدق إن مكة حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض hurumin makka ubangiji ta'ala ya haramta shi tun ranar da ya halitta sammai da ƙasa ba wai a zuwa na bane aka haramta shi walam yuharrim hannasu ba wai mutane ne suka haramta hurumin makka ba fala yahillu limri'in yuminu billahi wal yawmil akhir ba shi halatta ga dukkan mutumin da ya yi imani da Allah ya yi imani da ranar karshe an yasfika biha daman ce zai zubar da jini a bakka wala ya'dhi da biha shajara yace zai yanki ko zai sare wata bishiya a makka fa in ahadun tarakhasa bi qitali rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa qulu idan wani ya ce a'a, ya halatta zubar da jini don ko ba komai ai manzon Allah ma da ya shiga makka ya ce a zubar da jinin wani dan an ya nemi ibn akhtal wani mutum da ya tutar da musulunci aka ce ga hitun ya ya ya makalkale ɗakin ka'aba ya rungume shi ko a kyale shi manzo Allah ce ko ya rike ɗakin ka'aba ya rungume ko kashe shi saboda ya cutar da musulunci to wani kila ya zo ya ce a'a ya za ku ce kar mu zubar da jini ga manzan Allah ya sa an zubar da jini Shi ne nan gure yake cewa fa in ahadun tarakhasa idan wani ya so ya bada rangwame cewa a iya yin kisa hujjarsa shine bi da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai manzon Allah yayi umarni an kashe wani a makka tare da cewa makka huruminta kuma haramun ne a ce a zubar da jini a ciki fa qulu ku ce da shi inna allaha azina li rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah yayi izini ga manzon Allah kadai wa lam ya'zan lakum bai muku izini ba ku ɗaiɗaikun mutane wa inna ma azina li rasulihi sa'atan min nahar kuma ko da manzon Allah din an ce masa an baka awa daya ko awa daya da rabi ko minti talatin yi abin da za yi kashe wanda kake gani ya cancanta a kace shi an halatta maka wannan minti talatin da in sun wuce kuma haramci ya dawo ko da manzon Allah ba gaba daya aka bude masa maka ina fata mu fahimta wa kada adat hurmatu hal yawma alfarman makka ta sake dawowa yau ka ha bil amsi kamar alfarmar ta ajiya ma'ana yadda da can take an haramta yin kisa a cikin ta yau ma an haramta kisa a ciki abin da ya faru da cewa manzon Allah ya ce a kashe, wani wannan kususiyya ce nashi kuma shi din ma ko da yinin ma gaba ɗaya ba a halatta masa ba kawai wata sa'a ce guda a cikin yini falyuballighi shahidul ghaiba wanda yake nan fa ya sanar da wanda baya nan wannan shine sakon abinda wanda mutum ke faɗa kenan a gaban sarki yace yi mun izinin in faɗa shi kuma sarkin ya masa izini ya faɗa don gwamnati ta Allah da annabi ce idan fara ta Allah da annabi ce ba ta cewa kar a faɗi sakon manzon Allah sai faɗi ina fata an fahimta don kaga an ce kar a faɗa to ba gaskiya ke amma idan mai mulki ya sa akan daidai yake kenan sai ya ce ai ta faɗa faqila li abi surai sai aka ce da abu surai ma qala laka amru da gafa da wannan magana mai amru yace da kai ka ji da suke da sai gobe da gafa da ya sarki yace me yace da kai bai kawo wannan hadisi to mutum ko kisan kai yayi bai kamata a kashe shi a makka ba dole sai dai in ya fita wani garin in dai kashe wani ya je gudu a maka to sai a zura masa ido akwai malaman kuma da suka taba ka haka suka ce ba hali a kashe shi a maka sai a bari sai ya fito daga maka sai dai kawai yadda za a yi a sa masa takunkumi a hada shi ci a hana shi sha har wahala ta sa ya ce to bari ko ko jidda zan tafi ne da ya tafi jiddan sai a bi shi a kashe shi a can <laughs> kace a cikin maka dai ba zai yi ba dan a fahimta su an haramta wannan ko da manzon Allah sa'a ce min haka. to shi wannan sarkin da aka isarwa hadisin ya ce wannan hadisin da ka kawo na san shi amma ina son karka shi ma'anar da ba ita manzan Allah ke nufi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta yin kisa a makka ne idan babu wani haƙi amma dukkan wanda ya je keta alfarman musulunci ya zo ɓuya a makka to alfarman makka ba za ta bashi tsaro ba shi ne ke zuwa innal harama hurumin makka la yu'idu asiyan baya ba da kariya ga mai sabo ma'ana duk wanda ya sha giya za mu masa bulala arba'in ko a cikin makka duk wanda ya kasafi za mu masa bulala tamanin ko a cikin makka duk wanda ya zana in saurayi ne za mu masa bulala dari ko a makka ne duk wanda ya zana in magidanci ne za mu jefe shi har alfarmin makka ba ta ba da kariya ga mai sabo wala far rabbi damin ko wanda ya gudu da jinin wani ya kashe wani sai ya gudo maka ya zo ya buya shine far rabbi damin to shi ma dole za a kama shi a kashe shi an gane ku wala farran bi kharaba ko kuma wanda ya sata ya gudu al kharaba bi bil kha'il mu'jama warra al mu'mala qila al khiyana a wani kaulan an ce ita ce al khiyana wa qila al baliya wa qila at tuhuma a wani kaulan an ce ita ce tuhuma wato mutumin da ya gudu da tuhuma a kansa ma yu'khadhu min al hadith abinda za a koya cikin wannan hadisi na farko ifadatul ilmi fi waqtil haja في وقت الحاجة إليه وهي wa لأنه أبلغ wato mutum ya isar da ilimi ya fa'idantar da ilimi a daidai lokacin da ake bukatar shi yana daga cikin abin da ya kamata mai koyarwa ya lura da shi kana taure da wani dan uwa sai yake alwala sai kaga ya yayi kuskure a cikin alwalar to karka ce bari in bari sai an zo karatu da magariba na faɗa a'a a nan take ka faɗa masa kuskurensa dan a lokacin aka fi bukatuwa da ilimin game da wannan mutumin duk wanda ka ga yayi ba daidai ba to a wannan lokacin karka yi jinkiri da yawa sai kai kokarin gyara masa abin da yake daidai din ta hanyar da zai iya karba sannan idan azumi ya zo sai ya zanto cewa dab da za a ci shiga azumi wa'azozi da faɗakarwa a masallatai duk ta shafi mai azumi idan aikin hajji ya zo lokacin da eh, faɗakarwa a masallatai programs a radio da television da sai su shafi aikin aiki idan laye ta zo haka ya kamata a yi wato a fa'idantar da mutane ilimi a daidai lokacin da suke da bukatuwa zuwa gare shi wato bukatuwar mutane kuma zuwa ga ilimi ba su ne za su ce a mu muna son kai mana kaza ba a kai ne zaka fahimci lalle suna da kishirwar su san kaza a kila ka iya zuwa ka ce me za mu tattauna a kai wani ya daga hannu ya ce guru da laya wani ya daga hannu ya ce eh, eh, hukuncin jana'iza wani ya daga hannu ya ce kaza amma kai za ga me ya fi dacewa su sani a wannan lokacin kai za ka kalli wannan amma ba wai su za su faɗi bukatar su da kansu ba in har za su iya faɗin bukatar su da kansu kai me amfani zuwan ka wajen ina fata an fahimta wato dole malami zai rika duk mai wa'azi mai da'awa zai rika kiwatar me ya kamata mutane na sani me ya kamata al'umma ta su sani wace kishirwa suke ciki me suke bukata sai ya sanar da su abin a daidai lokacin da bukatar abin ta tsananta na a nan take za a gyara ba a gama ba a masallaci a sai ka maimaita ko shi liman in ya farga sai ya maimaita kada kamata salatu ya faɗa haka a ba sai ya ce kuskure kai ba ayin yi ya gyara haka zai yi wato akwai dabaru sosai na gyara mutum gyara na gyara mutum gyara ina fata an fahimta wato kuma irin wannan ya fi tasiri akwai wani malamin mu Profesa Abdul Basir Badar wato lokacin muna jami'a shekara ta daya kalmar mauhiba al mauhiba eh, wani dalibi sai yake ce mata mohiba mohiba to ya ji kuma ya san kuskure ne ba mohiba za a ce ba sai dai mauhiba da ya faɗa ya ce me kace sai ya ce mauhiba ya ce kana nufin mauhiba kaga da wayo ne <laughs> kana nufin mauhiba eh mauhiba mauhiba na fahimci abin da kake nufi mauhiba kaga ba ya ce kuskure kai ba amma shi dalibin tun da da wayo <laughs> zai tafa na biyu nushu wulatul umur a sai shugabanni ana musu nasiha wa an yakuna zalika bi lutfin walin sai dai za a yi da harshe mai taushi ba da kausansa harshe ba li'annahu jahu fil maqsud domin wannan yafi bayar da nasara wajen cimma abin da ake so a samu na uku ta'kidul khabari bima yashtabihu bima yuthbituhu wa yu'ayyiduhu wato karfafa labari da abin da aka san zai tabbatar da shi ya karfafe shi min bayanin turkar wasiƙa ta hanyoyi waɗanda suke karfafa labari ah, da yazo ya ce na ji manzan Allah kunnuwa na sun ji shi idanuna sun gan shi zuciyata ta haddace mai faɗa duk wanda me yake so abin da zai faɗa a gaskata shi cewa ba jita jita bane ba to ya halatta ko labari zaka bayar in dai labari na da muhimmanci ka faɗa wa mutane shi ta hanyoyin da ka san za su gamsu ba shakka kake ba dai idan ka zo kana isar da addinin musulunci sai a ga cikin magana ka kai ma kamar shakka shakka haka shakka mutumin nan ko shi ma dai bai yarda da kanshi ba dai sosai sosai amma kana faɗa shi da ƙarfi kana furta nasti yadda yake to kowa sai ji cewa eh kana da kana da cikakken confidence akan abin da kake faɗa ba wai sama sama bane ba ina fata mun fahimta allati wasala minha wato hanyoyin da labarin ya zo ta su kaunihi sami'ahu bi nafsihi aw takarrara alayhi aw shahada al-hadith aw naqalahu an thiqa wa nahwa zalika wato mutum ya faɗa abin da ya ce ko dai ya nuna cewa ya ji da kunnansa ko abin ya maimaito a gabana ko kuma a'a na halarci abin lokacin da yake faruwa ko kuma a'a wanda ya bani labarin amintacce ne wani hau dalika da dai sauran hanyoyi da ya kamata ka karfafi labarin ka da shi ya halatta cikin musulunci yin haka na hudu albada'atu bilhamdi was sana'i ala Allah ta'ala farawa da godiya da yabo ga ubangiji fil khutabi wal mukhatabat yayin da mutum zai hudu ba ko fadakarwa war rasail wa ghairiha ko zai rubuta wasiqa min cikin sawa wa da wadansu su min al kalam cikin zance mai amfani ko mai muhimmanci na biyar tahrimullahi li makkah منذ khalqi samawati wal ard yadda Allah ya haramta alfarma makka tun lokacin da aka halarci samai da ƙasa wato wai ba wai cikin garin makka fa ake nufi fa hurumi ne wurin idan an ce hurumi kamar wata iyaka kamar wani shinge tun kafin ka kai maka idan ka shiga mota daga jidda za ka zo wani wuri inda an sanya katon signboard wanda ake cewa banda musulmi ai banda wanda ba musulmi ba to tun daga wannan wurin har ka je makka har ka je mina duk kina cikin hurumin makka har musdalifa duk suna cikin hurumin makka arafa ce kawai ba ta cikin hurumi amma duka waɗannan wuraren suna cikin hurumi kaga ya shafi makka da wani fili ma a bayan garin makka mai yawa Allah ya keɓance wurin ya bashi wata daraja ta musamman mm. yayin da ka shiga wannan boda din nufi nufi na zunubi idan ka yi nufin a zuci sai an kama ka da shi ba wai ka aikata ba ka ko idan kana nan ko kana wani wuri daban niyyar za ka yi baya sa a kama ka da laifin sai in ka yi sai in ka aikata amma ban da can wa man yuridu bihi bi ilhadin bi zulmin nuzuqu min azabin alim shi yasa lokacin da manzon Allah zai wa mutane hudu ba yake cewa da su kun san wannan wani yini ne yau suka ce goma ga watan zulhijja kun san wani wata ne suka ce watan zulhijja kuma yace kuma kun san ina ne muke suka ce makka yace to ubangiji ta'ala ya haramta muku cin dukiyoyin junanku da zubar da jinin junanku da cin mutuncin junanku kamar harancin wannan yinin a cikin wannan watan a cikin wannan garin sai da manzo Allah ya tambaye su da wani sahabi ce da manzo Allah ce kun san wani wata ne wannan a wata riwaya ce sai muka yi shiru sai muka yi tsammanin ko ya ambace shi da wani suna ba watan zulhijja ba sai ce ba zulhijja ba da muka ce shine kun san yau wace rana ce sun san goma ga wata ne amma sai suka yi shiru Kansa su je su ce goma ga wata a ce an canja mata suna a wahayi sai sai suka jira manzo Allah ce ba goma ga wata baka ce kun san wani gari ne nan sun san makka ce tun da mina duk cikin makka hurumin duk ɗaya ne yace alaysatul balda da haka albalda kamar yadda Allah an bace cikin alqur'ani inna ma umirtu an a'budu rabb hadhihi albalda albalda din kaga maka alaysatul balda ba wai garin makka ba kenan suka ce eh nan ne yace to ubangiji ya haramta muku ku ci dukiyar junanku ko ta hanyar sata ko kwace ko fashi ko handama da babakere ko ku zubar da mutunci junan ko zubar da jinin junanku kamar haramcin wannan yanin a wannan garin a wannan wata kaga abin ba karami bane ba ina fata mun fahimci wannan na'am arfa ne kawai ba ta cikin hurumi na maka arfa ba ta cikin duk suna ciki duk suna ciki ai gaba ɗayan ka'aba gaba ɗayan garin makka kusan mafi yawancin garin makka yana cikin abin nan hurumi ne in ka bi hanyar madina ne da ka je wannan katon masallacin da ake kira Masjid aisha to kaga wannan yana wajen hurumi ne duk gaba ɗaya a cikin hurumi suke hmm. nisan ne saboda shiga ciki ko kuma a'a inda Allah ya iyakance kenan ba wai nisan bane ubangiji ta Allah ya iyakance inda manzansa da dan suka wahayi magana ta kare mimma ya dullo ala annaha lam tufaddal li wannan ke nuna ashe alfarman makka ba wai sai an shigo watan da ake yin aikin haji ba a'a tun ranar da Allah halitta sammai da kasa ya sa wannan alfarmar ga makka wa inna ma hiya ariqatun asila abu ne da daddai kuma da yake da asali fitta azimi wajen girmamawa wa takadisi da kuma tsarkake wurin amma tahrimu ibrahim alaihi salam amma yadda annabi ibrahim ya sanya wa maka alfarma a lokacin sa fa huwa izharu li tahrimillah wannan bayyana hukunci tabbatacce ne da Allah dama ya zartar da shi shi annabi ibrahim ya bayyana shi a fili amma ba wai shine ya haramta din ba na shida anna al-iman as-sahih huwa radiu min maharimillah wa ta'addi hududihi sahihin imani shine ke hana mutum ya zakewa abinda Allah ya haramta shine ke hana mutum ya ketare iyakokin Allah shi yasa ce limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir in dai mutum ya yi imani da Allah ranar ƙarshe to ba zai zubar yawa ba ci yawa mutum ba zai yanke ba na bakwai tahrimu safaki dima'i fi makka haramcin zubar da jini a makka wa zahiruhu at-tahrimu mutlaqan zahirin hadisin na nuna kowane irin zubar da jini wa yati bahsuhu insha Allah ta'ala fil Ladi ba da haza a hadisin da yake ba na bayan wannan ƙarin bayani zai zo akan wannan na takwas tahrimu qata'i shajariha haramcin yanke bishiya a makka ko sare ta zahiru su sawawan a kana nabatat bi nafsihi nabata bi nafsihi aw gharasahu adami wannan na nuna kowace irin bishiya sawawan in ta fito da kanta ko kuma dan adam ne ya dasa ta za a fahimci wannan a zahirin hadisin wa ya'ti bahsuhu bahsuhu insha Allah ya hadisi na gaba za a yi bayanin wannan kuma na tara annahu la yahillu li ahadin an yatarakhasa bi qital rasulullah ba shi halatta wani ya bada rangwamen ayyayin kisa tunda manzo Allah ya taba umarnin a kashe wani fa yuqatil fi makka ce zai yaki mutane a makka wannan bai dace mutum ya haka ba na goma annaha ubihat lin nabi sallallahu alaihi wasallam sa'atan lam tubah qablaha wa lan tubah annabi kansa an halatta masa wata sa'a ce a yini daya kafin wannan sa'ar ba a halatta masa ba bayan shuɗe wannan sa'ar kuma ba za a sake halattawa kowa ba na sha ɗaya annan nabiya sallallahu alaihi wasallam fataha makka an watan manzon Allah ya buɗe makka ta hanyar cin su da yaƙi ne li qawlihi fa in ahadun tarakhasa bi qital rasulillah idan wani ya kafa hujja da cewa ai manzon Allah ya yaƙi makka wato ai mas'ala ce da malamai suke sabani shin makka an buɗe ta ne ta hanyar an ci su da yaƙi an fi karfin su ko kuma an buɗe ta ne ta hanyar sulhu malamai sukan yi sabani waɗanda suka ce maka ba yaƙi ba cin su akai da yaƙi ba sulhu akai daga cikin kwakwara abin da suke kawowa na hujja sai ai manzon Allah da ya shigo na cewa dukkan wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya tsira wanda ya je Ka'aba ya tsira wanda ya shiga gidan sa ya rufe kofa ya tsira ma'ana kamar da cewa zan zauna lafiya da ku da sharadin ku yi kaza su kuma duk sai suka yi kaza din kaga ya zama mai kenan sulhu a baɗin suka ce cinta aka yi da yaƙi su kuma suna daga cikin abin da suke sai tunan Allah ya umarnin a kashe wani ai ya zama yaƙi akai kenan kuma da kansa ya ce an halatta wa makka wata sa'a wannan ya nuna ya yaki makka to wai meye menene riba ko abin da ke karkashin sabanin me za a kalato idan ka ce an yaki maka an ce ta da yaki idan na ce sulhu aka yi wani hukunci zai ginu karkashin fahimtar ka ko fahimta ta ai ba haka kawai malamai suke tashar baki ba ko abin da suke son su tabbatar idan makacin ta aka yi da yaki kenan gaba ɗaya garurrukan gidajen maka sun zama ganima ganima ke da hannun manzon Allah sannan ganima ce ko fai'i ne idan ganima ce dan mai manzan Allah bai raba ba ina fata an fahimta <laughs> idan ka ce ko sulhu aka yi da an yi sulhu gari gidajensu su nasu ne ba zama ganima ba to shi ne abin da suke son su tabbatar a ciki da waɗansu hukunce hukuncen da ba wannan ba wanda a gaba idan waɗansu hadisan sun zo masu dangantaka da abin bayani zai karo insha na sha biyu wujubu tablighil ilmi liman lam ya'lamu wanda bai san ilimi ba wajibi na a sanar da shi la siyama inda alhajati ilayhi musamman lokacin da ake da bukatarsa wa hadha ma hamala aba shuraihin ala nasihati amr bin sa'id wannan ne yasa aba shuraih yayi kokarin yi nasiha ga Amr bin Sa'id na sha uku qala ibn Jarir ibn Jarir ya ce wa fihi dalilun ala qabuli khabar al-wahid ashe da mutum da ya kawo labari ya karba li'annahu ma'lumun anna kullu man shahida al-khutbata qad lazimahu al-iblaq domin da yace liyuballigi shahidul ga'ib duk wanda yake ne yaje da wanda baya nan ashe idan ka tashi jiyar da wanda baya nan sai ka samu wani ya raka ka kun kai adadin tawatiri ko in ka isa kai kadai yayi in kada ya shine mahallu shahid din da cewa ashana ya karban khabarul wahid anwa wato rinjayar mutane qahran alqahru shine al'anwa na muna jinka gaskiya ina son wata alfarma ko a ko dai shawara ko zan manta ba kuma shekaru uku hmm. da aka yi tafsiri ta yi bayani a cikin surat ta yi bayani yadda mutum zai aikata ayyukan umra gaba daya hmm. daga farko ta har kashe da kuma bidiyoyi da ake ciki da sauransu duk ka yi bayani hmm. to irin wannan a kawakalla an za a samu lokaci a yi mana da ita a ɗauka a tasa yadda za a yi ayyukan hajji kamar yadda a kwatanta mana wa'ancin a Eh, ai na taɓa yin lakca ba sosai ba su bi ba kan aikin haji eh kuma akwai kasar din a wurin mutane da dama na taɓa yin sosai da sosai sai dai kuma kamar ba lalle bane ya zanto wato kamar ni kadai da zanyi malamai da dama ina jin duk sun yi in dai mutum yana bibiyar fadakarwa ta malamai da dama duk sun yi kaga na taɓa yin cikakken bayani akan aikin haji tun daga fita har ka je har ka dawo wannan a Kano kenan na taba yi a Bauchi waɗannan kasar da suna na zankanin mutane sannan bana akwai kamfanin ko kamfanin kabo ne ko ARS ɗaya daga cikin airline din nan ya dauki nauyi a gidan Radio Freedom kusan program uku muka yi a jere awa ɗaya ɗaya kowanne muka ɗauki ɗaya akan umara ita kadai na yi bayani daga farkon ta har ƙarshe ko mutane suna bugo waya tambayoyi har aka kare na biyu akan aikin haji kadai haduwa ta uku akan ziyara madina kadai to kaga waɗannan ina ga idan mutum ya samu kasa don uku za su taimaka mishi hadisin da kila a kansa za mu tsaya tun da malam yana ta bada rafaras da shi cewa karin bayani sai a hadisi na gaba sai mu tsaya a kansa idan mun zo kan shi alhadisul khamis ashara ba'da al-mi'atayn hadisi na 215 an abdullah ibn abbas radiyallahu anhu ma qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله دعا بذلك من ذن الله يأتي يوم فتح مكة أرانا دعا كبود مكة la hijrata ba'da al-fath to babu wata hijira ba daga makka zuwa wani gari tunda an riga an buɗe makka yanzu walakin jihadin waniya sai dai mutane su dukufa wajen raya jihadi tare da yin kyakkyawan niyya in za a je jihadi wa idza tumfirtum fanfiru amma idan shugaba ya ce ku fito a tafi yaƙi to ku fito a tafi da idan akwai waliyul amir idan akwai amir wanda zai ce a fito a yaƙi to sai a tafi to wannan sai nuna ashe ba mutane suke fitowa da kansu sai za su yi yaƙi ba sai da me sai da amir dan manzo Allah ce izastum firtum kaga ustumfirtum anan mabani lil majhul ba ku ne kuka niyyar fita ba shugaba ne yace ku fito to kuma shugaba shine shugaba musulmi wanda yake da iko na musulunci wato dukkan mutumin da ba wai ba a samun shugaba da zaka ce dukkan kasa ta karbe shi amma yana da mafi yarin jaye suna tare da shi an gane ko duk shugaban da mafi yarin jaye suke tare da shi 60 cikin 100 70 cikin 100 to zai iya yin jihadi kuma ya zanto dama shi wannan shugaban shi ke da ikon kafa kotuna a hannunsa gidajen kurkuku yake shi ke bada albashi shi ke hana wato shi irin wannan shugaban ya kurura ta jihadi to sai ku bi shi a tafi amma kaga banda shugaban kungiya kenan shugaban kungiya ai shugaba ne da mu a tsakankanin muka yi da kana yi ka ko da unguwar su ma wani bai yarda da shi ba ballantana ya ciyo mana bashin jihadi kawai haka mu tashi wannan shi <laughs> wannan magana ta take yadda ka'idar musulunci take kenan fa idza tumfirtum fanfiru in an ce ku fito a tafi to sai ku fito kaga ba ku za ku fito da kanku ba sai an ce ku yi me to kuma waye zai ce ku fito amir wanda aka yi wa baya akan musulunci kaga in dai zamu bi za mu samu hutu mai yawa amma da mun kauce kaucewa nasi hadisin manzo Allah wallahi mu shiga cikin rudu mai yawa kuma sai shedan mu zama ganimar shedan kawai ya mu ya kai mu inda ya ga dama cikin ramin halaka Allah tsare mu wa idza tunfirtum fanfiru wa fi wa qala fi yawm fatih makkah manzo Allah ya saki faɗa ranar da aka bude makka inna hadha albalada harramahu Allah yawma khalaqa as-samawati wal ard wannan gari da kuke ji da gani fa ubangiji ya haramta shi tun ranar da ya halicci sama da ƙasa wa huwa mai bi lahi ila yawmil yana nan a matsayinsa na haram har ya zuwa tashin kiyama wa annahu yadda haramcin ko yake shine lam yahillu alqitalu fihi li ahadin qabli ba a halatta wa wani yaki a cikin makka ba kafin in zo in ji manzon Allah wa lam yahilla li illa sa'atan min harin ni kana ba halatta ma in yi yaki ba cikin maka sai sa'a daya a cikin yini wa hiya sa'ati hazihi ita ce wannan sa'a da nake ciki fa huwa haramun bi hurmatillahi ila yawmil qiyamah tun daga yanzu kuma har zuwa tashin kiyama maka tana nan a matsayin ta na hurumi haramun ce la yu'dadu shawkuhu ba za a yanke wato koda eh, eh, ita eh, wato tsiro mai kaya ba wala yunaffaru saiduhu dukkan abin da ake farautar shi ba za a zaburar da shi ba a maka ballantana a farauce shi wala yultaqatu luqtatuhu sannan bai halatta ba tsinci tsintuwa a makka illa man arrafa ha sai wanda zai rike yayi ta jigiya har abada ba ba halika ce za ka yi ta jigiya har abada in ko ba haka ba kana ganin ta sai ka tafi kabarta <laughs> amma ga ko tsintuwa a Maiduguri ko a Kano idan ka tsinta kai cigiya ba samu ba sai ka cinye kayanka ba to banda maka ba za ka cinye ba eh a sai ka bari wanda zai tsiya a san wurin ko ka je wani wurin ka je kai tafiyar ka kai dai ka kautar da kan daga laifin daga kanka to dan Allah a ce tsuntuwa ma ba za ka ce a maka ina ga wanda suke zo su yanka aljihu tsakani da Allah idan mutum ya san wannan matsayin na maka zai je wannan ta'addanci wala yuhtala khalahu ba za a sare ko a yanke ciyawar maka ba ciyawa ba a maka haramun ne ke mata ta'addanci فقال العباس sai Abbas ya ce da shi ya Rasulullah illa al-izhir yace maza Allah sai ciyawar da ake kira al-izhir da Allah ya kyale mana ita kar ta shiga cikin haramci a bar ta ga mutanen Makka fa domin abin nan shine wato yau kuma hausar ta rikici kain wato haddad haddad ba makeri illa li kaidihim sai a bar izhir kadai ga su dan makera sukan yi amfani da ciyawar wannan ta izhir wajen hura wuta yace ita dan Allah a halaka ma iya yankota wa buyutihim sannan kuma domin gidajen mutane dan suka yi amfani da ita a sama in za su yi rufi idan suka cishira suka cishire itace a sama sai su kawo wannan ciyawar ta izkar su sa sannan kuma sai su dora kasa a kanta to tana rike kasa yadda daki ba zai ruwa ba da abba zai faɗi haka fa kala sai manzo Allah ce illa al izkar to shikenan sai izkar din idan an yi wato kaga ban ciyawa ce ta daban ba izkar ba ba to ita izkar din ciyawa ce ni da ce na taba ganin ban taba ganin a nan gurin ba dan na taba tambayar wani ce ya take wato izkar yadda take kuma da koda a nan gurin ma malam malam ya bayani cewa wato ita wato ciyawa ce tana yin jijiya ko saiwar ta yi ƙasa ba faɗi take haka ba ƙasa take yi sannan in ta fito kuma siririya ce siririya ce ciyawa ce siririya takan yi tsawo haka tana da ganye to idan aka ɗauke ta aka sanya aka akan rufi aka sanya ƙasa a kai sai ta kame ƙasar da juna ta yadda ko an yi ruwa baya zo sannan suna yin amfani da ita wajen rufe mamaci a makabarta an fahimta ko a sassa ta a gefe da gefe sai a sa ƙasa kai a rufe ta yadda ƙasar ba za ta isa zuwa ga gangan jikin mamaci din ba saboda haka ban san sunanta da Hausa ba tunda ni dai ban taɓa ganin ta a nan ba eh ba ji ba haka sunan ta yake kana tabbas yanzu za mu yi ruwaya ne daga wajen ka cewa ka faɗa mana sunan ta kaza kuma ba <laughs> kana tabbas kaga shi kenan to alhamdulillah dai ma yu'khadhu min al-hadith abinda za a koya cikin wannan hadisi na farko in ka tawul hijrat min makkah ila ghayriha hijra fa ta yanke in dai daga makka ne zuwa wani gari li'annaha walillahi alhamdu biladun islamiyya dan maka ta zama garin musulunci yanzu ba hali kace zaka gudu daga maka ka je wani gari kai hijira amma daga wani gari da ba maka ba zuwa wani gari na musulunci to wannan kuma har yanzu hijira tana nan ba ta yankewa har tashin kiyama amma hijratu min ha fa hiya baqiya hijira daga wani garin da ba maka ba wannan kan hukuncin tana nan min kulli baladin la yuqimul insanu fihi dinahu daga dukkan garin da baka iya tsaye da addini zuwa garin da zaka iya tsaye da addini na biyu annal jihad baqil wajibun inda wujudihi wa niyyatuhu inda adami wato jihadi hukuncin sanan wanzajje ne wajibi ne yayin da aka same shi a fita jihadin wa tuho inda adamihi idan ko a babu jihadin a yanzu saboda babu amir da aka yi wa abin nan mutane ba su da istidadi to ya zanto akwai niyyar jihadin a zuci shine walakin jihadun wa ko da babu jihadin ya zanto akwai niyyar jihadi a zuci kana ji a jikinka jihadi wajibi ne kuma kana fatan ranar da za a samu amir shugaba na musulunci wanda za a yi wa baya dan ayi jihadi a cikin ranka ne a lokacin ba dan rayuwar ba da cikin nan dan shi dukkan ibada wadda ba ta mutum ɗaya ba har kawai wani ba zai ce zai yi ta ba shi kadai ko dan su sulalu su kadan kashi ɗaya cikin goma su ce za su je su bayan ba su ne jama'a ba su yi magana a madadin al'ummar musulmi ba zai yi ba al'ummar musulmi jama'a ce kaga da jihadi da tsayawan arfa da azumi da sallar iri dukkan su ibadat ne jama'iyya ba a yadda ba wata shirin zai maminan nas waɗansu tsiraru cikin mutane su ce za su yi a madadin sauran yanzu kawai a samu waɗansu kawai yanzu su ce su a su gobe ne arfa shikenan sai a yadda da su ba za a yadda da su ba ko waɗansu ce so sai juma'a sannan ne arfa take kaga su ma ba za a yadda da su ba saboda haka waɗansu tsararru kaɗai ba za su iya ɗaukan doka a hannunsu ba ka'ida ta musulunci kenan da musulunci ana bukatan al'umma kalawa da aka yake su ba tare da su suka nema ba to wannan ya zanto shi jihadi kashi biyu ne akwai jihadi na hujum kai hari a kai hari ga abokan adawa to wannan shi ne dole sai da amir akwai jihadi na difa eh, wato kariya an zo za a yaƙe ku a garin ku a fatattake ku a karkashe ku irin yadda aka yi wa waɗansu musulmi kamar a yawancin dan da sauran wurare to a nan gurin ba fa jira sai an samu amir a nan za ku kira amir din ku samu wani kuce to kai yanzu ba wai kai amir ne ba da aka ce mu baya kai ne komandan yaki a yanzu don dole mu kare kanmu mu kare masallatan mu mu kare makarantar mu mu kare gidajen mu ina fata an fahimta wannan tambayar ta tana da muhimmanci duk malamai sun yadda akwai jihad hujumi akwai jihad difa'i jihad hujumi shine ka kai hari da kanka inda abokin adawa ke jihad difa'i shine an zo za a kawo maka hari kasar ka kare wannan wajibi ne wannan ko kai kadai yan fashi sai ga gidanka manzo Allah ya ce yi masa wa'azi in ya ki ji manzo Allah ya ce wa jami'an tsaro sahabi ya ce ba jami'an tsaro a kusa manzo Allah ya ce dauki makami ka kare kanka yace in ya kashe ne ce kai shahada yace in ne na kashe shi ce ka kashe iska ba haddi a kanka wannan kai kadai ma a gidanka an halatta ma wannan ballantana a unguwar ku a garin ku waɗansu su ce za su kawo muku hari ai ba ku tsaya ku ce sai an samu amir da za a yi masa baya wanda ya ɗauko makami ya fito a cikin ku za a ga waye ku kwazo sai a nada shi shine amir maganar kenan dai idan an zo wajen yaƙi ba ana neman waye fita kawa bane waye ku jarinta <laughs> haka imamu ahmad bin hanbal ce an zo ana tambayarsa mutane guda biyu aka kawo man ɗaya daga cikinsu jarumi ne sosai amma kuma yana waɗansu ayyuka na fasikanci ɗaya daga cikinsu, ga ta kawa da kiyamar laili sai dai kuma rago ne Ya ce ku bani wancan fasikin ce ba ya ƙi ba ku bani wancan fasikin mu amfana da karfin sa fasikancin sa shi kaɗai shafa bai shafe ba amma in kuka ɗauki wannan kiyamar lailin sa shi kaɗai za ta yi amfani sannan zai jawo mana rauni <laughs> na uku an gane ku wa annal jihad bakin kai na biyu kenan wajibun inda wujudihi wa niyyatuhu inda adamihi wa kadhalika niyyatu salihah haka niyya ta gari rukunin asasiyun fi qabul al a'mal babbar jigo ne wajen karban ayyuka wa alaiha al madar akan niyya ta gari ne ma aiki ke kaiwa ya komo na uku qawluhu izastum firtum fanfiru idan an nemi ku fito to ku fito ai idza tulibtum lil jihadi idan an nemi ku fito dan jihadi fa ajibu to ku ansa kira din fa fihi wujubun nafar min al muslimi idza talabahu al imam wannan ya nuna wajibi ne musulmi ya fito idan imam shugaba ya ce da shi a fito likitali aduwin dan a abokanan adawa imma bi tanfirin am imma shugaba ya ce da jihadi cewa jama'a a fito gaba daya to duk wanda yake fitowa fa yayi laifi sai fa in yana cikin waɗanda aka bai wa uzuri su ne marasa lafiya ko guragu ko makafi tunda Allah ce laisa alal ama harjun wala alal araji harjun wala alal marid alal marid haka yace laisa alal du'afa wala alal ladina kaza kaza kaza ila akhiri an gane ku in mutum yana cikin wanda aka baiwa uzuri dan kasancewa sama kafu ko gurgu ko mara lafiya to wannan amma in shugaba ce a fito to dole ne kowa ya fito sai fa in yana cikin wanda aka baiwa uzuri shine ma bi tanfirin am yace a fito gaba daya kaga anan gurin yayi shelanta cewa jama'a a fito aw bi ta'yin ko kuma ya ayyana yace da wani da wani ku fito ko kuma runduna karatun da da an karkasa jihadin runduna kaza ta fito kila yanzu anan a ce bataliya ta kaza a su bara da musulunci a ce bataliyan Umar dan Khattab duk sun san kansu a cikin rajista Abu Ubaida duk sun san kansu علي بن ابي طالب خالد sun san to haka ake kasa gidajen haka ake kaso din za a classify din su yadda za a gane idan shugaba ce runduna kaza ce za ta fito ko da wani da wani za su fito to sauran bai zama wajibi a kansu amma in yace jama'a a fito gaba ɗaya to ya zama wajibi akan kowa da kowa kenan faman ayyanahu al-imam kharaja duk wanda shugaba ya ayyana shi yace wane to dole ya fita na hudu tahrimul qital fi makka an haranta yaki a makka fala yahillu li ahadin ila yawm al-qiyama ba shi halatta ga wani ya yaki a makka har zuwa tashin kiyama na biyar anna halla halin nabi sallallahu alaihi wasallam ko anna hillaha lin nabi sallallahu alaihi wasallam khassa min khasa'isihi wato halattawa annabi yayi yaki a makka wannan khususiyya cikin khususiyya dinsa wa annaha uhillat lahu sa'a ثم عادت حرمتها كما كانت منذ خلقت السماوات والأرض كما أن هل التامسة نيوة ساعة داع sannan haramcin ya sake dawowa irin yadda yake da tun da aka halicci sama da ƙasa na shida tahrimu qata'u shauki min fi haramiha haramun ne mutum ko kaya yace zai yanke ta tsiro da ya fito mai kaya a jiki mutum ba zai yanki ba a cikin hurumin makka wa tahrimu qata'i shajar alladhi laysa fihi shawk ha kuma haramun ne ya sare dukkan wata itaciyar da babu kaya din ma a jiki min babi aula kaga wannan ai shi yafi cancanta tunda mai kaya ma an ce ba za ka sare wa ballantana mara kaya wa kazalika alkala haka ciyawa ce alkala na bakwai tahrimu tazhiri saidihi wato haramun ne mutum ya zaburar da abin farauta a cikin makka kamar mutum ya ga kurege ya zaburar da shi ma haka ka iska ma shi yin haka din ma haramun kaga ba ma farautar ba kenan wa habsihi ko mutum ya kama abin bai farauce shi ba amma sai kama shi ya sa a cikin keji an gane ko wa qatluhu ashaddu hurmatan bi tariqil awla to kaga a ce za a kashe abin kuma ai yafi haramci ko tsuntsu ku gani sai kaga tsuntsaye nan kusa harami ga wanda ya je haji ko umara kamar ka taka shi baya tashi dama Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم zai jarrabe ku da wani abu na farauta gashi kamar ka kama da hannu in ma ka jefa da mashi baka kuskure ka iya samun shi amma kuma an haranta ku yi farautar a wajen Allah ya yi haka dan ya jarrabe ku ya bayyana da waye ke jin tsoronsa waye kuma baya jin tsoronsa wasaidu huwa al-hayawan al abinda ke kira as-sayd shine wato dabbar da a iya cinta al-mutawahhishu aslan wanda asalinta ba ta cikin gari bace ta daji ce to wannan ce aka haramta mutum ya ce zai farauce su wato su dabbobi kamar da malamai suka faɗa wato um, kashi hudu ne akwai dabba wadda take ba ta daji ba ce ta gida ce tumaki awaki shanu raƙuma kaji zabi wannan ba a haramta maka ba kashe su a cikin haramin makka ba a haramta maka ba a ah, idan mun je mina ba muna yanka ba a cikin hurumi ne amma tunda su dabbobin gida ne an halatta maka daga nan gudun sai na biyu dabbobin da suke halal ne asalin su amma dabbobin daji ne kamar su barewa kaga dabbar daji ce ba ta gida ba to wannan haramun ne kace ka farauce ta a wannan cikin hurbin makadin sai fa in ta fita daga wajen ka gaba maganan za ka ko da ka kama ta ka ɗaure ta ka sa a keji ka ce amma ba zan harbe ta ba nan ba zan yanka ta ba sai na fita hurumi <laughs> ba za ka yi ba to sai na uku dabbobin da suke bai halatta a ci su ba kuma ba sa cutar da ɗan adam su ma nan haramun ce kace ka farauce su don ba dama ba a cin su kuma ba za su cuce ka ba to kaga mai yi hujjar ka kashe su baka da wata hujja daga nan sai na hudu dabbobin da ba a cin su kuma suna cutar da dan adam to wannan saboda cutar wadda suke wa dan adam ya halatta a kashe su koda cikin hurumin makka ne hadisi zai zo a kansu nan gaba daga cikin su akwai hankaka an gane ko akwai shaho wanda yake kwace din nan haka an fahimta ko akwai jaba mutum na iya kashe ta koda a cikin hurumin makka tana cutar da dan adam warin ta ma ai kare mai cizo kaga banda kare mara cizo kenan duk wannan a cikin hurumin maka ma ana iya kashe su hadisi zai zo nan gaba akan abu na takwas ta tahrimu akhdhil luqata ko al-luqata haramcin mutum ya ce zai ɗauki tsuntuwa fiha a makka illa liman a akhadha li yu'arrifaha da'iman sai fa ga wanda zai ɗauka yayi ta har abada da'iman wa abadan na tara istisna'ul izhir an togace ciyawar da ake kira al'izkar min al-kala'i daga dangin ciyayi ita wannan mutum ya iya yanke ta lil hajati shadidati ilaiha dan ana da tsananin bukatuwa zuwa gare ta fa yajuzu akhuhu radaban aw yabisan dan haka idan mutum ya samu ciyawar izkar ko dan ya ko gusussa zai iya cirarta na goma anna da sunna takunu bi fahamin yulqihi Allahu ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ba wahayi bane ba fahimta ce Allah ya jefa a cikin zuciyar annabi sai kuma Allah ya tabbatar da shi a akai kaga ayyana cewa banda kaza banda kaza da aka zo kan izhir sai Abdullahi sai Abba ya ce manzon Allah banda izhir da ya kyale izhir saboda mutane suna amfani da sunan Allah ce banda izhir din kama qala ta'ala wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim na sha daya annal fasl al-yasir الذي لا يعد قاطئا للكلام لا يضر بين المستثنى والمستثنى منه وتو idan ka iya fadin zance a fahimci hukunci ne na kowa da kowa daga baya تو ka yi togaciya ka yi exception al-istisna idan an samu ɗan ƙanƙanin lokaci tsakanin zancen na gaba ɗaya da togaciyar da ta zo baya wannan babu laifi amma in lokaci yana da tsofa to kace tana da laifi kaga manzo Allah ce kar a yanki kaza kar a yanki kaza kar a yanki ciyawa ya dan yi shiru kadan sai abba zai ce manzo Allah amma izkir fa sai manzo Allah ce to sai fa yin izkir ce kaga tsakanin shiru sa da wannan togaciyar ko exception din da ya kawo akwai lokaci mai tso to kaga wannan ashe a iya yadda da dukkan togaciya da zaka yi in lokacin babu tsawo tsakanin to gaciyar taka da wannan abin da ka faɗa ah kamar da suka zo kace zaka sayar da gidanka kana da gida a titin Damboro ta an son shi to kuma a jikin gidan ka yagi wani dan fili kaɗan sai kai kamar irin kiosk din nan ko wani shago kamar ba a cikin gidan ba yake ba ana harkar kasuwa da su sai wani zo za ka sai gidan da boro na ce yana eh, na sai maka shi kuɗi nawa kaza kaza kaza kaza ka saya eh na saya na sayar maka eh ka sayar min da gidan eh na sayar maka da gidan ya lale kuɗi ya baka sai ka ce amma fa ban da shagon nan da ke kofar gida wannan togaciyar da kai kila ka yi ta ne bayan haɗan baka kuɗin sai mu karɓe ta ba za mu karɓi wannan togaciyar ba amma idan a nan take nawa ka saya a kaza ne a kaza ne a kaza ne eh ka sayar mu duka eh na sayar ma duka sai dai wancan shagon to kaga anan ba ba ratan lokaci amma bayan har an ba kuɗi ka sa abin nan kila yana shirin zai tafi kenan sai ka ce ka gazo ban da wancan shagon ba <laughs> kai wannan to ka ce ba za ka karbe ta an gane ko eh, dan haka ne lokacin da ubangiji ta'ala ke cewa wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah واذكر ربك إذا asa an yi أن rabbi rabbi لأقرب من هذا رشدا wato karkace ce zan yi kaza gobe sai ka ce insha Allah to kalmar wazkur rabbaka idza nasit sai wadansu suka ce in ka manta baka ce insha Allah din yanzu ba ko mun tsawon lokaci ka tana to ka ce insha Allah to inda rigimar take wannan insha Allah tana da tasiri cikin abin da ka gina dazu ko ba ta da tasiri kamar yanzu misali na ce gobe in ka kawo mun ziyara karfe goma da safe zan wallahi zan baka wannan littafin insha Allah sai ka zo na ce na canza shawara dama na ce maka insha Allah amma na ce gobe in ka zo karfe takwas daidai wallahi zan baka littafin nan dai shiru sai da aka yi sallar isha a gaba sai da kalle kana ce insha Allah tana da tasiri wajen wancan alƙawarin ba ta da tasiri to gaga nan idan ka dauki wasu kun rabbaka idza nasir cewa tana da alaka da illa an yasha Allah Ma. duk lokacin da ka tana zaka ce insha Allah kamar yadda wasu suka fassara ayar kaga idan haka ne ba wanda ka za ta kama a duniya ba wanda ka za ta kama kuma kowa zai iya alkawali ya saba tunda an bashi dama duk lokacin da ya ga dama ya ce insha Allah ah, kaga zai zai alkawali nan da kwana bakwai za a yi kaza sai da aka kwana biyar ga abin ba zai yi ba sai ce insha Allah ma'ana insha Allah ta wancan zancen ce na kwana biyar baya kaga ba zai yi ba dole sai an samu ittisali bainal mustasna wal mustasna mai ban gama ko na sha biyu yanzu ko anna makkata fataha annabi sallallahu alaihi wasallam anwatan Allah ya bude maka ta hanyar yaki ne cin su aka yi da yaki ba wai sulhu aka yi ba wa ya'ti bayanuhu insha Allah bayanin su zai zo nan gaba wannan dai maganar an bude ta hanyar yaki ko ta hanyar sulhu maganar za ta fi dacewa a babin jihadi lokacin da za mu je babin jihadi dan anan ne hukunce hukunce za su biyo baya cewa in sulhu ne ko in azumi ina ka sai mu dakata haka abinda muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma ubangiji ta Allah shi ya kai mana